وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد wanda ya ce dangane da makaranta da ake karatu da ake a gida yake su ba sa jin larabci mutum ne ke zauna a kuma sai da karatun da yawanci da larabci ake yi kuma suka ce waɗansu suna zozo daga baya an yi nisa cikin musala hadisi haka za a ci gaba ko za a sake dawowa da su suna a fara musu abubuwan da suke tambaya kenan sa'an nan kuma sabta da suke zuwa cewa yaya wani tsari za a yi karatun karantar darin hadis farko abin da ya kamata ko a zan cewa yanzu darin hadis ta fara aiki alhamdulillah rabbil alamin an fara karatun mustalah ranar juma'a bayan la'asar za a bude firamare ana sai da za a bude matan aure za a bude magidanta maza kowane bangare nazari kadai ne rayu kadai ne ba za a yi budewa ba mutane insha Allah sai bari Allah ya na amana za a tsarin da za a yi suna ta tambaya karatun mata asabar ne ranar asabar da lahadi asabar lahadi ta ne talata akwai waɗanda ba su da dama sai asabar lahadi za a yi karatu da safe karfe tar zuwa sha biyu kamar yadda za mu ke shekaru goma sha da suka da safe karfe tar zuwa goma sha biyu waɗanda ba su ba su ba za su samu dama ba sai asabar da lahadi kadai sai a yi musu tsari yadda za a za su tattara karatu waɗanda ke da dama kuma za su yi asabar lahadi da safe tara zuwa sha biyu litinin talata da yamma la'asar zuwa magaruba zuwa karfe shida sun awa ɗaya kafin magaruba kowa ta kai gidan da shi kuma wannan za su da tsari dangane da matan aure ke dangane da firamare ko ba sai ai bayani da karatu ne da safe zuwa dangane da mijinta maza kuma maza su tsakani waɗanda kowa cikin fomin za a san ka taɓa yin karatu ko ba za ka taɓa yin ka yin karatu ba abinda ake so a sani kowa za a yi tsari ne da kowa zai samu hakkin ka in sha Allah abin da ake nufi sai kowa ya koyi karatu sai kowa ya koyi rubutu sai ka iya karatu sai kowa ya samu kyakkyawar fahimta game da addinin musulunci maza da mata insha Allah aka yi labirari aka bude wurin maza daban wajen mata daban ana zuba littafai wanda ke sai wanda ke zai ba da taimako wanda zai ba da taimako kudi wanda zai kawo littafai ana a saka ana cikawa har yanzu a gama ba so ake duk wani littafi da ake bukata da ya danganci ilimin alkur'ani da tafsiri da usulul tafsir maktaba kamila daga dangane da alqur'ani sai an saka maktaba kamila cikakkiyar maktaba dangane da dangane hadisi matani da sanadi da ulumul hadisi da musalar hadisi sai an sa maktaba kamila dangane da fiqh da usulul fiqh sai an saka sa'annan kuma da nahwu da lugha da duk sai an saka a sa ga wajen karatu mata daban bangaren su daban na maza daban kowa zai zai karatu insha Allah za a canza makonu za ta sake dawo da martaba da aka da da insha Allah azabin da ita da insha Allah a cikin cewa al-qibla take ne yasa daren hadith an fara aiki kenan abin da ake so ana sayar da ko na firamare za a kawo yara na maza magidanta ko manya ko matasa ko ma'aikata ko wane ne sai an hada kogin duk sa'an na duba kowa matsayinsa manzo Allah ce umirna an nunzila na manazila haka matan aure za a kalla akwai wanda sun girma imani ne suke so a yi musu tauji ba za ki iya dama a ba su aiki assignment a ba su rubutu su koyi larabci a za a keɓance musu lokaci da za a kai musu wa'azi za a kai musu karar da kansu za su kowa ta fahimci addinin musulunci da kanta za su iya wa'azi imanin ta ya samu saiki ta samu guzurin lahira insha Allah ba wanda za a tsora ma abin da ya fitar da kuma ba wanda zai shiga ko wacce za ta shiga ba ta da da fa'ida ba insha Allah an fara kenan ana sai da kom za a cike baki daya a kawo in aka dawo September za a yi tsari da za a a fara karatu a hankali a hankali sa'annan kuma za a zo bayan la'asar kullum ne yara kuma maza ko mata a kowanne a samu malamin alkur'ani yana karantar da su haddan alkur'ani kullum yara za a tashi da haddan alkur'ani za a haddace alkur'ani wanda Allah ya hore masa ko ya haddace duka kofar guda abin da Allah ya hore masa za a haddace hadisai wanda suka danganci rayuwa a samu kyawawan ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tusa ma yara a yi musu rigakafi kar wanne ya zo ya kama sai jefa kwatami wanne kama sai jefa kudin kudi wanne kama sai jefa a'a kowa ya masa rigakafi ya san menene gaskiya ina aka dusa dan me aka halice shi matasa su zo su samu kansu cikin wani hali ba kyakkyawar tarbiyya ba tauhihi ba komai sannan mata kuma su tashi babu wanda ya taba shiga matsala kawai ya yi masa sai in ya samu abin da zai ka zo ka ce addini ya ce kaza addini ya ce kaza ba zai iya fahimtar ka shi yasa komai za a yi miki tsari ne insha Allah kuma daral hadith za a fara gina daral hadith ainihin daral hadith wannan sunan tabi kenan muka fara a gida insha Allah za a gina masallaci ya kusan din wannan da bangaren mata za a hada za hadis daral hadith da intanet da kwamfuta da komai da komai insha Allah duk wani tsarkaka duk inda kake awa goma sha biyu ban ban cikin dare duk inda ka ɗauki ko intanet ko fax ka buga kana tambaya game da addinin musulunci za ka samu wanda za ku baka jawabi insha Allah abinda ake so aiki tsora kaɗan za a fara ginawa insha Allah za a fara ginawa kuma da ƙarfin Allah da ikon Allah an gama komai insha Allah babu damuwa babu komai gaggawa ba shi da gaggawa ba shi da abin nan ba lallai lokacin da nake so abu za ta samu abin da ake so cimma guri bukata ta ce misali annabi Musa ce ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أموال أموال زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك تذكروا الله وتمسألة وتمسألة كذا كذا على sai Allah ce ina mana an amsa addu'an ku tsakanin ran da aka amsa addu'an su da ran da aka yi musu abin da suke so shekara shekaru dan shekara biyu uku hudu biyar dole a sai ai haƙuri wannan sai kowa jima daɗi amma tabbas insha Allah burin kowa zai shiga za a cimma huri addinin musulunci zai yaɗu sunna za a waye gari kanan nan sai tutar manzon Allah ka kai ka kuma ka doka zama ta Allah da manzon insha Allah abin da ake babu wata bukata a duniya tsakanin gaban mu babu in ana bukatar duniya mun san inda ake neman ta duk wanda ke wanda ke rubuta takardu zuwa kasashen laraba kafin kowa rubuta kasa ta ga dakasa mun fi su muka rayu mun fi kowa sani mun fi kowa sani inda ake bi amma in ka saba da su ba wani aiki da za ka iya duk wanda suka samu karban kuɗi wurin su a duba ba wani aiki da za ka iya yi kuma jiya muka karanta hadisi manzon Allah ce an aiko ni zuwa farare kadai ne larabawa kadai yace ne da larabawa da bakake to dan me su kudin su zai zama na gina masallaci da addini mu kudin mu mai amfanin sa me amfani almuntara da take kawo kuma gina masallaci ba hukuma da su wani ne ɗan kasuwa yake yana sai aikin alkhairi in an samu riza gina rijiya za a haka rijiya ko masallaci zai bada kuɗi zai bada kuɗi a gina wa'annan mutane ba su fi masu kudade ma ɗan kasuwa mu kuɗi ba ba su fi ɗan kasuwa mu kuɗi ba yana kasan maka ya salla maka salla ɗaya dubu ɗari na ɗara dubu ɗari yana cikin masallacin madina ya salla sa'an nan kawai zo ka gina ma masallaci da makaranta in faru lahira ina kwana ina ka tashi sai sa ba lallai bane sai mu hukunce a akan a Najeriya ba a yi tsarin tafiya ne ba iya ba za ka gani wani za ka gani ba ba yake ga kuɗi ga fili za ka dan kasuwa duba wani yake kaza ga kuɗi ga duk kowa da zai insha Allah da ake so ai gaskiya kuma ai wa in tasbiru wa tattaqu la da duk wani abin da ake gani wa ana kullum kullum a kirki wallahi tallahi alheri yake bada na'am an taba samu wani bawan Allah sunan shi Yakubu annabi Yakubu yana da ƴaƴa ƴaƴan shi aka samu hasara tsakanin yana son ɗansa ɗaya su tsakanin san sannan yake so sunan shi wa Yusuf suka shirya aka ce a kashe shi a a je a je kai a saka cikin rijiya aka je aka saka cikin rijiya a je wannan da suka yi nan aka yi masa wahayi daga nan rabu da ubansa har ya je ya samu ya zama abin da ya zama aka zo su suna ganin an sun gama makirci komai ya wuce ya wata rana suka zo kuma suka ga inda ke shiga ba na ke tambayar da yake yana tambayar su ce a innaka la anta su a innaka ba haka bane ya ce ba ya tace ba na amma a innaka la anta yusuf hala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu may yattaqi wa yasbir sirrin rayuwa kenan man yattaqi wa yasbir suna ganin an gama da labarin yusuf sai kuma ga shi ana yin su wa hadha asli qad Allahu alaina to sai kuma ne zanna sai ce inna man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u al-ajr ba haka bane yasa ba yadda za a yi sai ai haku kuma wai a ji ba dadi ko ya dau lokaci dan ne sai ai haka amma ko mai rana sai za ga an zo Allah gina masallaci za a gina insha Allah za a gina masallaci kuma fiye da duk da kake tsammani ya kusan din wannan da wajen mata bangaren mata za a sa kamara ana zaune ana karatu suna kallo za a sa iki duk tsarin da ake duk tsarin da muka ɗauko da kasashen da muka zauna muka yi karatu insha Allah sai an gani a kasa ba a waiwayo ba a cikin abin da yake bukata haɗin kai mai mulki ya bada gudun goyon baya mai kuɗi ya taimaka mai karantarwa wani aikaza komai a yi tsari a tsara komai sai a yi mamaki insha Allah sai an ga sai an yi masallaci sai an gina makaranta sai an karanta da nasari firamare sakandare har a zo haya musulun ba abin da ba za a yi kuma sai an yi karatu maza da mata kowa in manya ne tsofaffi su samu guzurin lahira in yara ne su samu guzurin rayuwa sannan samu guzurin lahira baki daya insha Allah manzo Allah makaranta manzo Allah makaranta ce ta kowa ba wanda za a cire a ciki duk wanda yake ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah almajirin wannan makaranta ne mun gane ko yasa aka fi a hankali bukata za ka biya insha Allah za a cimma buri yana bukatar hakuri za nan annabi yaqub tun daga lokacin da aka raba shi da ɗansa ana ɗan kankani kafin laraba bukakin mutane na mun saba ba yaro na ɗan kankani a ke shi ana masa tawai ana kumbatar su ana jin ƙarshen jikinsa ba ko jin ƙarshen jikin ƴaƴan su sai dai ma iyayen su ne namiji uba ya yake da dama haka tun daga wannan yaran ta ke ɗauki Yusuf ya saka nan ya masa tawai ya sumbance shi ya menene da aka raba shi da shi tsakanin shi da Yusuf wurin shekaru arba'in kusan hamsin amma Yusuf na dosowa ke inni la'ajidu riha Yusuf laula an tufanni suka ce ai wannan ya wannan ya zama kurakuwa wannan sai ka ce tatsuniya baka gushe baka na cikin wannan rubi ba yace ina jin kanki kaifin dan yaro da ya rabu da shi shekaru 40 amma sai da ji kanki sai da ji kanki mun gane ku yasa kana daukar dan kai masa kawai ka sumbance shi da shi kanki jikin ba baka saba baka iya a cikin musnad a cikin sunan bai haƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na zaune wani sahabi wani balarabi yana zaune sai dan sai zo sai kama sai sun banki sai dora shi kan cinye wa an yi sai ga ƴar da kuma ta zo sai kama ta bai sun mance ta ba sai ajiye ta a kan gefe da shi haka ne ba ne ta zai ajiye ta sai manzo Allah sai da sai musu adalci yanda ka sumbanci wannan ka dora a kan cinya sai ka sumbanci wannan kuma ka dora ta a kan cinya ɗaya ba musu ba haka ba ne isa ba na don an samu dan jikiri asa a komai li kulli ajalin kita hajji ala kulle li kulli shay'in ajra abinda ake so addu'a Allah ya sa mutum burin mu Allah ya kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya sa dan Allah muke yi Allah ya sa wannan lokaci da bakirin da aka samu Allah ya magance muna magance mutuwa Allah ya sa ya muna amfani a cikin kabari Allah ya sa idan ya sa idan muna kewa lokacin da za a fito Allah ya sa idan muna kewa lokacin da za a tsallake furadi Allah ya sa idan muna kewa lokacin da za a karbi littafi Allah ya sa idan muna kewa lokacin da za a auna har mu zuwa aljanna riba aka fito hazara riba riba sai an yi hakuri dole إنه من يتقي ويصبر وإن الله لا يضيع أجرا dangane da bayani kenan masu tambaya ya za a yi tsarin karatu ya za a yi tsarin karatu kowa za a yi masa yadda zai karatu ake son a yi amma sai an ba da haɗin kai fi sabilillahi rayuwa yanzu tana bukatan maku dan kuɗi tana komai sai ya kallafa mu in aka bar malami haka zai karatun ba zai ba zai sai kowa ya ba da haɗin kai ya tsarin da za a yi insha Allah sai an tarbiyyantar da ɗaya baki ɗaya maza da mata mai kowa sai an sami tarbiyya kowa sai ya zo ya waye gari yana ganin ban da shi ba wanda ke ya fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya fi kowa son addinin musulunci kai ya fi kowa sai kowa ya fahimta ka insha Allah amma a hankali ake tafiya gaskiya ko eh. a na magidanta sai an tara takardun sai an ga kowa zarafinsa karatun magidanta duk baya shige bayan la'asar zuwa magarba bayan magarba zuwa isha bayan isha awa ɗaya ko awa mutum za shi neman abinci da tafiya zo ya yi karatu ai ba zai yi isa ya za a yi da safe kuma a ce za a yi karatu zuwa duk karatun manya baya cikin asar zuwa magarba magarba zuwa isha isha zuwa awa ta kudi baya cikin mun gane ko eh sai in ka sai an hada sai an hada tsarin duk ko menene ba za a iya tabbatar da wani abu sai an ga su ne ne menene hukuncinsa me ya ga hukunci me ya ke lafiya za a kusa annan za a iya sanin ko

tun ba a gina ba mutane ke ya wasu wani tsari za a yi makaratu daga wanda ne daga bauchi ne daga ina ne guda ko ina za su zo su zauna su yi karatu mutane na son ilimi suna son manzon Allah suna son eh, suna son su fahimci addini da kyawun fahimta wa'anda suka tsara duniyar ma suna kokowa da duniyar da zai yi tsara eh. hmm. a yanzu ba ba lokacin wannan ba tambayoyi da suka yawa sai wannan baiwar Allah kuma da take fadar cewa yadda matsaloli suka yi yawa a cikin makaranta da tsirai da menene da menene a abu zaria an kafa kwamiti na ga sayya tsakanin ɗalibai me zai hana da jami'an bayo ita ma ta yi haka a ba ku shawarar haka a kafa kwamiti na auratayya tsakanin ɗalibai da saboda a rage yankyanci a rage menene da menene kuma a mafi tsari da wannan tunanin ya yi daidai akwai abubuwan da mutane ke yi baka isa ta hana su ba to karka kyale sai kai mai tsari sai kai mai taifi sai kai masa abin da mun gane ko sakon ki insha Allah za su ji Allah za su yi aiki babu tahawul al-qibla min al-qudus ila al-kaaba babin da yazo na canza al-qibla daga qudus zuwa kaaba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال إتي أنكر ورد سيدنا البراء بن عازب الله كرم سيدايتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس sittata ashara shahara yace na yi sallah tare da manzon Allah muna fuskantar baitul maqdis wata goma sha shida hatta nazalat al-ayat allati fil baqara har ayat da take cikin suratul baqara ta sauka wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra فنزلت بعد ما ma النبي صلى الله عليه وسلم sai ta sauka الله allah ya عليه وسلم فانطلق رجل بايم من الله أي صلى الإشاء sai wani mutum ya tashi daga cikin madina min alqawli kuma bin nas min al-ansar wa hum yusalluna sai wani mutum bayan ya yi sallah tare da manzon Allah sai wuce wajen wata unguwa mutanen Madina suna sallah su ba san an canza alƙibla ba suna kallon alƙibla ta da fa haddathahum sai ya ce musu an canza alƙibla jiya an saukar manzon Allah aya ya canza yana fuskantar gabas suna cikin ruku'i sai su biyu su al-Ka'aba fawallu wujuhakum qibla al-bayt qibla al-bayt yace ku fuskanci ɗakin Ka'aba ku fuskanci Makka kenan a daina fuskantar Baitul Maqdis to suna cikin sallah sai su juya sai su tafi sallar raka'a ta farko da suka yi ta yi ko ba ta yi ba wannan ta biyu ta yi ko ba ta yi ba ya yi to in mutum ya bi istihadi al-qibla bai san ya yi istihadi ya gano nan ne al-qibla da ya sallar azhar raka'a daya yana cikin raka'a da zai nabi sai zai ce a'a ga illa al-qibla take sai ya sai juya wajen sai sallar raka'a ta biyu yana tashi ta uku sai ya ce a'a al-qibla ainihin al-qibla nan take mu ne mutanen garin سيا يصير ركعة أخرى قبلته يرى سعاء من يأتي الله سيا يا ركعة أخرى على القبلة أخرى قال له فتاي قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة فأنا أتجد مدوى بيت الكعبة قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحول السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إتي يا عند mutane suka kasance سنة sallar asuba a masallacin إذ جاءهم آتي sai wani mutum ya فقال سيدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها سيدي يا جماعة جي أن توقروا من الله آية أرقم السجن في الكعبة saboda haka ku fuskanci Ka'aba وكانت وجوههم الى الشام كن كسنجي سنا كلم دين شيخ الشام ما انا المقدس كده فاستداروا الى الكعبه كيف سوكا جيو في الكعبه قال لك سايقوا طيب، بتيبا قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حافظ بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوب قد نرى تقلب وجهك في السماء تبت من ذكر لك الذي كتبه يجي يسمى كان سوء إلى ماذا أنت كافة الكعبة فلنولينك قبلة ترضاها والله لا فكرت لك القبلة ذات بدائك يدب وولي وجهك شطر المسجد الحرام ففكرت كعبة ومر رجل من بني سلمة sai wani mutum cikin bani salama ya tafi wahum ruku'u fi salati al-fajr mutane na sallah cikin sallar asuba sai ruku'i wa qad sallu rak'atan eh, sai sallah sun sallaci a daya fanada sai kira ala innal qiblata qad tuwidat yace ku shaurara tabbas an canza al-qibla an juya daga baitul maqdis zuwa ka'aba famalu kama hum nahwal qibla sai suka juya suna fuskantar ɗakin ka'aba sallar su kuma tayi saboda lokacin zaman lafiya su ba kungiyoyi bane kungiya ɗaya ke karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kungiya ce ba zai zauna ta a in yanzu in yanzu aka fada aiki kenan ba zai yadda ba kuma kungiyar ta fada ba ba ma jama'a ka fada ba ba inda yake a a yana fada musu sai suka juya shi kenan babu nahyi an bina'il masjidi ala al-quburi babin da yake an yi hani a gina masallatai a masallaci a kan kamar ruwa wacce kazi suwar fiha an hana mutum an hana a rafe hutuna a cikin masallaci ko ko a yi mutum mutum a cikin masallatai Wannan wallahi an yi kazi kubur masajida kuma an yi hana a rikin a mai da makabarta a mai da makabarta masallaci wajen yin sallah kada a yi gini a kan kabari kada a ɗauki kabari kuma mai da shi wajen sallah to abin ya faɗa ke ne za mu gani yana da hujja ko ba shi da hujja yanzu abin da ya faɗa ki ne sai an hana kaza an hana kaza an hana kaza kai za ka hana mu ko ko kana da hujja ko ko a'a dangane dan zarran ka faɗa sai sai a'a ba daga ajihuna na da fito da shi ba sai sai wa haddathani zuhair bin harb حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ما لم ينافع sai faɗa يفهم malamin sai faɗa masa malamin sai bana daga nana Aisha malamar sa ta faɗa masa kace ne anna umma habiba wa umma salama yace umma habiba da umma salama duk matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zakarata kanisa kan ra'aynaha fil bil habasha su suka zo suka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka hijira ta farko sun je habasha suka ce mun ga wani coci fi hasa sawiya suka ba manzo Allah labar cewa mun ga wani turki akwai mutum musulmi a cikin hotuna zane lirasul lasu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce musu inna ulaika yace ai waɗancan mutanen ba ku san su bane halin su da suke ciki ne ka idza kana fihim ar-rajulu salih in suna da bayan Allah na kwarai wani yadda ke cikin su famata in waliyi ya mutu bawan Allah na gari ya mutu banau ala kabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin saboda waliyi ne ai ta tuna hada shi ba ta tabarraki da shi wa sawwaru fihi tilka a nan kuma su ɗauki hotunan wannan waliyan suna ba ba su mamanta da su muna son da'ima muna tunawa da su a rataye hotunan waliyan ke hunnai a rarrata ya waliyan ke أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة من الله في والنسون ما في شر خلق كارانا كاكي القيامة وجه الله to yanzu abin da ya fada ai hane ai gini akan kabari a gina masallaci akan kabari an hana a rataye hotuna a cikin masallatai kuma an hana ai gini a mai da makabarta wajen sallah masallaci abin da ya faɗa kenan wannan hadisin zai yi masa beli ya samu yana da hujja yana da hujja yana da hujja ko muna tafi wani irin gida sai eh, sai ya yi mai to muna tafi insha Allah ai babu babu shehu da ba shehu ka bane ka ce wannan shine shehu ko wancan ba shehu ka bane ainihin asalin maganar jahilci ne kawai a lokacin da suke wannan tashin hankali suna jahiltar kan suna jahiltar kiri sai ka ce kai wani ne shehu ka shine wani shine bawan Allah na gari sai wannan kai shi ma wani ne wani shine wali Allah shine bawan Allah na gari kuna fada ba ka son wancan shi ma baya son wannan amma duk sa da sai kaje sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ka kai ma shehun sa addu'a kenan kuma kana ki shi ma yana shehun ka addu'a yana ki mun gane ko ko ne su zama ba bayan Allah na gari wanda ya kawo tashin hankali ko ko duk bayan Allah ne na gari a to yaya kuma zaka ki bawan Allah na gari Allah na son shi sai ba ka so shi mun gane ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda asalin bautar gumakai ke ود وسها ويعوس يغوث ونصر وقد أتلوا كثيرا باين الله لنا قرأي أنا دوني سورة بوكا والله وليا الله لي باين الله لنا دوني da suka mutu sai almajiransu sai muridansu suka ce bara mu yi hoto mutum mutuninsu don mutu rinka tuna da su ba don mu bauta musu ba ba sa bauta musu sun rataye hotunan su ne don aikatar da kaga shehun ka sai ka tuna sai wa'annan mutane suka zo suka tsari wa'anda suka zo baya sai suka hotuna sai su ce ai ko magabatan mu ba abin da su ma wannan hotuna bauta samu su sai suka shiga bauta su asalin su gunki mun gane ku to sai ka rafe hoton sai ka ko wani ko menene har ka zo da ka kalle sai ka ji kwarjini har cikin zuciya ka tana tsoron yana hoto wannan hoton haka kella masa a tana korewa ba ba za ta kare maka gidanka da komai ba kuma kana son shehu ka ki kara ta hoton ka kana da sai ka ga hoton bai samu zaune a bikin kuma kana ganin kwarjini ka ba shi matsayi a zuciyar ka sai da Allah madaukakin sarki mun gane ko abin ainihin asalin bautan gumakai to shi yasa sai manzon Allah ya tsawata ya hana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه لن أيتسين منذ لوقت لما انزع الله كي به باشر لافيا يوم أجري لغنية بدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو يبدو فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة sai ummu salama da ummu habiba suka ce ai ko da muka je habasha mun ga wani koci ga hutuna a cikin kaza kaza kaza ba kuma zakara na hauku sai ya kawo kasar kashin hadisin da gabata sa'annan kuma hajjin da imam muslim zai ci gaba da cewa hajjin ina sauran dalilan da ke hana cewa a gina masallaci akan kabari ko a sallah cikin kabari sai ce na abu quraib haddasa na abu معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قريبة رأيناها بأرض الحبشة إذا ما كان من ذق الله سنباش لابار ولتوش لسبغني أكتن حبشة يقال لها ماريا سنن توش ماريا بمثل حديثهم بسم الله خير الحديث اللي جباته من ذق الله أولئك شرار وخلق من الله يكيكما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر بن قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه yake الله يفتح ya faɗa الله في الجن بين أجل النساء manzon Allah yana ji da jiki zai ga duniya zai kuma ga ubangiji amma yana jimamin dan me za a ga mutane suna bautar kabari suna gina masallatai a kabari suna sallah makabarta sai sai la'ana Allah yahuda wan nasara yake Allah ya la'anci yahudu da nasara me yasa saboda yahudancin su da nasarancin su tintini Allah an ce su wannan لئن الذين كفروا من بني من بني إسرائيل على لسان داود ويوسف ذلك ما أكو ثاني أتدون ولا وتلا أنت كده بل صبر وتصفى كما قال الله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا sun riki sun ɗauki kabarukan annabawansu malamansu waliyansu sun mai da shi masallatai ana sallah qalat yana na aiki falaula zaka ubriza qabruhu ba dan manzon Allah ya yi hani a yi sallah zuwa kabari ko cikin kabari ko kabari ba ce da an fito da kabarin manzon Allah ya zama sai sa amma ana ce shirka in aka fito da kabarin manzon Allah ya za su fice shi sallah shi kenan kuma an shiga abin da manzon Allah ya hana قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا في سيدي أنا جن أورو أنا جدو فأتتور كبر من الله صلى الله عليه وسلم في أنسو ما يدشي الكبلة صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك ولم يذكر قالت قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sayyiduna abu huraira Allah ya kara masa dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qatallallahu yahuda Allah ya la'anci yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida zuwa ki kabarkan annabawan su kuma da shi masallaci suna sallah قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وهرملة بن يحيى قال هرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لا عائشة da Abdullahi dan Abbas suka faɗa su biyu suka ce lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ajali ya kai ma manzon Allah mala'ika mala'ika ya sauko mala'ika ya sauko za a tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fika yakrahu khamisatan ala wajhihi manzon Allah sai ya haɗu sai ya ɗauki bargo ya rufe fuskar su haka yana yana rufe in ya ga numfashin sa ya koso ma ja baya in ka rufe in fuskar sa ba iska ba oxygen in ya ga numfashin sa ya so ma kamewa a ci sai ya jifar da abin sai ya shi numfashi yana cikin wannan hali me ya faɗa fa idan tamma kashafaha idan tamma ai idan habasa nafasuhu idan tamma in ya ɗauki bargo ya rufe fuskar sa yana nan yana nan zuwa ajima kowa ne ne za a ganin fashin ka ya kare yana daukewa yana kuma in manzo Allah ganin fashin ya fara daukewa sai cire ta kuma sai cire ta bargo sai samu iska sai ke iska yana cikin wannan hali fara sai ce qala wa huwa kazalika yana cikin wannan hali na barin duniya sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara la'anan Allah ta tabbata akan yahudu da nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajida yuhazziru mithla ma sanahu yana tsawatarwa kada a yi irin abin da suka yi mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا زكريا بن أبي عن أبيد الله بن عمري عن زيد بن أبي أوليكة عن أمر بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إتي ناجم أنزل الله صلى الله عليه وسلم هنا فدا كافية فردوني لكوانا بير وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ba na son a ce na yaki wani badadai a cikin ku saboda Allah ya fice badadai fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila ولو كنت متخذا من امتي خليلا دا زان الكور بدا دي اكين الامة لاتخذت ابا بكر خليلا زانا لك ابو بكر الا شورارا وان من كان قبلكم وان سكا بني اسرائيل كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا سنة أوكم kabarurkan annabawan da waliyansu bayan Allah ɗin su masallatai nan suke sallah ala ku shaurara manzon Allah yana tsawatawa yana faɗa da babban murya fala kada ku riki kan ku dauki makabarta su zama masallatai wajen sallah inni alhaqu an zalika ni manzan Allah na ina hana ku ko abin da manzan Allah ta aiki yanzu abin da imam muslim da imam nawawi suka faɗa an hana kaza kaza kaza tana da hujja sun ka hujja قال العلماء ما لم يكتب إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والاستكان به في أبن ليس من الله يحنى سبو كرأي كرأ ميدا كبر كمسلاتي abin da yasa ya hana saboda ana jin tsoro kada mutane su rufe bikine daga wannan har zuwa suna bauta ma kabari fa rubbama adda zalika ila al-kufr mai yiwuwa wannan ya kai ba zuwa kafirci kama jira li kasirin min al'umman al-khaliya kaman yadda ya gudana da dayawa da dangane da dayawa na al'umman da suka gabata sun bi wannan da girmama waliyai bayan Allah na gari suna girmama su suna mutunta su suna son su tsakani da Allah shedan sai zai saka musu wani abu a cikin zukatan maimakon girmamawa sai suka shiga bauta musu duk sa'an da bauta wa wani Allah ta kafir walamma ta da sahabatu yace lokacin da dama da manzo Allah ya rasu ina aka binne shi a cikin masallaci ina ɗakin na na Aisha da shi da Abubakar da Umar ba haka bane salatu wa taslimun ala qabri Ahmada wa qabri Abi Bakr wa qabri Abi Hafs a ɗakin na Aisha na aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na Abubakar ya rasu na aka binne shi sai na Umar da ya gafe bar duniya sai ya Abdullahi dan Umar ka je ka roki alfarma wajen ummul mu'minin Aisha in na mutu dan Allah ta rufe min alfarma abin da nake bukata wajen ta kadai sai min alfarma abin ne ni wajen abokai na guda yana kwance na magajin mutuwa a sai na Abdullahi dan Umar ya je kiryan kirye je da mana na Aisha yace in ka je kar ka ce Khalifa ka ce Umar kaji umar ne ya a yukan musulmi ba saboda suna akwai daraja akwai ne yau ba ya ce ba dama kaji umar ne yau ta kula amir nuna ba umar umara umar ce umar yana neman alfarma yadda bai ne shi ya faɗa mata da to amir nuna yana ta nema ba za a hada shi ba waje ta ce sai na umar na magaji mutuwa yana jin su gaisuwa da masu kawo magani da kaza kaza kaza kaza kaza su kawo magani su jika su baka su baka su shafa wai ko kaji afuwa da dai rannan su hada ma duniyan nan kaf su baka da dai wallahi rannan sa ga mutuwa duk masu gaisuwa da masu kawo gudunmuwa da dawo da su ba yana jiran yana sauraron abdullahi da umar yana zuwa ce kaje eh mai kace ce ta yarda yace to in mutu ka sake zuwa ka nemi alfarma wata kila yanzu ta yadda ne da ina da rai ta ji nauyi na bayan na mutu ka je kuma ka ce yau ba maru ya ban ya duniya yana neman alfarman da ya nema ai masa to shine sai aka zaka aka sai na Umar a wajen ke kaya yi to da manzon Allah ne ne Abubakar mahaifina nake shiga da shi na da riguna na aiki shigar na tun da aka binne umar ba zan iya shiga wajen zan shiga wajen mace na idan sai za ni kan kai na kawo da rigan aiki da kai na mijinta ne mahaifinta ne ba maharamanka ba ne da ce tun da aka binne umar wajen shi ke nan in ya kama za ta dole sai ta yi majalisi mun gane ko to inda aka binne manzo Allah kenan na abakar rabu to sai ana tafiya al'umma na yawa sai al'umma suka zo suka yawa sai sahabbai suka ga ya kamata a da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka da faɗaɗa faɗaɗawan tsari ya kai har aka shiga gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidajen su akwai gidan na Aisha shine yasa ya shigo wannan wajen to amma sai sahabbai suka je suka yaya ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين السيدي ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر إيتانا مرتفعا في الجنة